yau na bauta kenan juma'a da akhir ashirin ashirin ga watan juma'a da akhir watan shida a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shi ne maci na sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na tasa'in da tara da tara darasi na tasa'in da tara a cikin wannan littafi riyadu salihina kar a manta babban abin da muke ciki shine kitabu salam mun yi waɗansu babuka daga ciki akwai babu kaifiyatu salam akwai babu adabu salam duk wanda suna cikin babukan da muka yi yau za mu tashi babu tihibabi i'adati salami ala man takarrara liqa'uhu an ala qurbin bi an dakhala thumma kharaja thumma dakhala fil hal aw hala bainahuma shajaratun wa nahwuha babu istihbabi i'adati salami babin da yake maganar mustahabbancin maimaita sallama alaman takarrara liqa'uhu ga dukkan wanda haɗuwa da shi ta maimaitu ala qurbin a kusa bi an dakala ta yadda ya shigo sun kharaja sannan sai ya fita dan ya ɗauko wani abu sun dakala sannan ya sake shigowa fil hali a lokaci na biyu mutum ne muna cikin masallaci yanzu sai ya shigo to dole ne ya ce assalamu alaikum mu ko mu ce wa alaikum salam kafin ya kai ga zama sai ya manta da littafin riyadu salihin na ɗansa a mota sai ya koma sai ya ɗauko to kuma in zai sake shagowa sai ya sake yin sallama ko ya manta da shi a wajen wurin mai kasar ya ce a ah, na manta da nan sai kasar ga littafi na nan ba ni kaga tsakanin sallama farko da ta biyu kila bai wuce minti ɗaya ba ko rabin minti to lalle akwai mustahabbancin ya sake maimaita sallama au hala bainahuma shajaratun ko bishiya ta shiga tsakanin shi da abokin tafiyarsa kuna cikin tafiya ko biyu sai kuka zo daidai wata bishiya a ƙasa kuke sai ɗayan ya bi ta damanta ɗayan ya bi ta hagu to sai ka ya sake masa sallama lokacin da za ku hagu dan wannan tazarar lokacin ka ga waɗansu sakan su ne amma za ka yi masa sallama wani ha ko makamanciyar bishiya kamar a ce itacen falawaya ya shiga tsakaninku to sa ka sake mai ta sallama wato matsaloli guda nawa kenan a nan gurin matsala ce guda ɗaya kawai shine mustahabbancin maimaita sallama idan mutum ya shiga waje ya sake fita kuma ya sake dawowa ko kuma bishiya ta shiga tsakanin shi da wanda ya wa sallamar dazu bayan ko suna tare ko itacen falwaya ko wani abu makamancin haka an abi ta radiyallahu anhu fi hadithil musii salati. an karbo daga abu huraira Allah shi kare yadda a gare shi bayanin yana cikin hadisin mutumin nan da ya mona da sallarsa shine Khallad bin Rafi annahu jaa shi wannan mutum da ya muna sallarsa bayan ya sallama ya kare ya zo fa salla wato ba ya zo masallaci fa salla yayi salla thumma da'a ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ya zo wajen annabi tsira da mace tabbata gare shi fa sallama alaihi wa annabi sallama faradda alaihi salam annabi ya mayar masa da sallama fa qala sai kuma yace da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallah don baka yi sallah ba faraja fa salla ya tafi je yayi sallah ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يساك دعوة يا النبي صلى الله حتى فعل ذلك ثلاث مرات هل يأيكة حكا سوء متفق عليه بخاري da muslim suka rubuta wato abin da yake so yace wannan bawan Allah da ya shigo masallaci yayi sallah annabi na zaune a cikin masallacin ya ganshi lokacin da yake sallah to yayi kurakure da yawa a cikin sallarsa da ya kammala ya zo yawa annabi sallama ya ce assalamu alaikum annabi ce wa alaikum assalam je ka sake sallah dan baka yi sallah ba sai mutum ya tafi je ya sake sallah bayan ya kammala sai sake dawo wajen annabi ce assalamu alaikum annabi ce wa alaikum assalam je ka sake sallah har yanzu baka yi sallah ba sai da aka yi haka so uku sannan ya ce da annabi wallazi ba a saka bil haqqi ma uhsinu ghaira na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan iya sa amma shiga haƙƙin mutane abu ne mai nauyi matuƙa kwarai da Allah tsare mahallu shahid a cikin hadisin yana cikin masallacin annabi na cikin masallaci ya zo wajen sa har sau uku amma yana mai yana mai sallama to ina da a ce kuma fita yayi waje fa dai ya dawo min babi aula ya sallama tun daga shi a cikin masallacin ma kadai ya tarar da ke cikin ya je ya sake sallah ya dawo sai da ya sake mai sallama sallamar farko bata wadatar ba sai da ya ta biyu sai da ya ta uku kun gane mahallu shahid cikin hadisi wato gabar da ake kafa hujja da cikin hadisi wa anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace idza laqiya ahadukum akahu falyusallim alaihi idan ɗayan ku ya gamu da dan uwansa ya masa sallama mana fa in halat bainahuma shajaratun idan bishiya ta shiga tsakaninsu aw jidarun ko bango auhajarun ko dutse sun malakiyahu sannan ya sake haduwa da shi falli yusallim alaihi ya sake maimaita masa sallama rawahu abu daud kaga ba ma istinbati bane ba nassi ne karar da Allah ya ce in bishiya ta shiga tsakani ma to sai ka sake maimaita dan uwanka sallama wato kenan kamar kana zaune a cikin gida ko a turakarka ko a falanka yaron gida da yake kai kawo duk shiga da zai sai ya yi sai ya sallama ko matarka ta je ta yi wani abu ta dawo duk shigowa da za ta yi sai ta yi sai ta sallama ko kai ne kake shiga inda take duk shigar da zaka yi kai ma ka fito ka sake shiga sai kai sallama wannan ita ce ka'idar yadda zamu yi aiki da hadisin kenan a mu'amalar mu ko da yaran gidanmu ko kuma da iyalinmu ko da mu ko da kowa da kowa kuma haka ya kamata yara ma a koya musu duk lokacin da ya je dawo ya shigo ya sallama in ya sake fita wani abu ya kashe ya je dawo ya sallama a koya masa ya saba da haka in ya shigo bai sallama a ce ko ma karka shigo sai ka sake sallama ya koma daga wajen ya maimaita sallama to wannan sai ya sa ya fi rike ya fi sa mutum ya rike darasin sai ya zanto ya zama sabo a wurinsa ko yaron gida ko mai aiki ko ɗa ko ma wane ne haka ya kamata wannan hadisi da wafa abu dawud imamu abu dawud ya rawaito shi kuma hadisi ne sahihi babu istihbabi salami idza dakhala baitahu babin da yake magana akan mustahabbancin sallama idan mutum ya shiga gidansa wato kada ka ce da gidana ne ba zan yi sallama ba qala allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum idan kun shiga waɗansu gidaje to ku yi wa kanku sallama mana tahiyyata min indillah gaisuwa ta musamman daga wajen Allah da ya shar'anta muku ita mubarakatan mai yawan alkhairai tayyibatin tayyibatan kuma tsarkakakka wadda kalmomin ta dukkan su kalmomi ne masu tsarki ba kalmomi ne na datti ba ba zagi kalmomi ne na kamala babu tawaya tahiyatan min indillah tunda wahayin Allah ne ya tabbatar da sallama mubarakatan kuma ga yawan albarka saboda addu'a kake wa mutum lokacin da kake masa sallama sannan kuma tayyiba wato tsarkakan kalmomi ba waɗanda suke da datti ba mahallu shahid cikin ayar da ubangiji ce idza dakaltum buyutan in kun yi nufin shiga waɗansu gidaje buyutan dinnan na kira ce ga kuma idza sharadi wato ya shafi kowane irin gida ko gidanka ko wanda ba naka ba fasallimu ala anfusikum ku yi wa kanku sallama ma'anar ku yi wa kanku sallama ku yi wa ƴan uwanku musulmi sallama dan sallamar da kai wa dan uwanka musulmi kamar kayi wa kanka ne saboda me idan ka ce assalamu alaikum zai ce me wa alaikum assalam kaga abin ya dawo gare ka kai mai yin sallama saboda mayarwa da za a yi maka abin ya dawo gare ka ko saboda dangantakar imani da ke tsakaninka da wanda kai wa dangantakar kada da shi ya kai matsayin kamar kanka kaiwa tunda shi din kai ne kai ɗin shi ne bisa ga ka'ida ta dangantakar musulunci innamal mu'minuna ikhwa da ko manzo Allah ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar misalin mummunai wajen son junansu da tausayin junansu da jin kan junansu kamar misalin gangan jiki ne daya ta yadda idan wani sashi na jikin ya kamu da cuta sauran sasanni sai su taya shi jin radadi da kuma kasa yin barci ko samun sukuni to haka ake son don abin da ya shafi dan uwanka ka kamar kanka kenan Wa انس رضي الله anhu qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da ni ya bunayya ya kai karamin dana idza dakalta al idan ka shiga wajen ahalin fa sallim kai musu sallama duk lokacin da zaka shiga gidanka kada ka kai mai gida ne ba za ka yi sallama ba yakun barakatan alayka hakan sai zama albarka ce a gare ka yin sallama wa ala wala ahli baitik kuma ya zanto albarka ce ga mutan gidan yayin da kai musu sallama din an gane ku to wannan hadisi tashi a ciki haddashi Sheikh Nasiruddin amma dai ayar da kai sallama babu salami ala sibiyan babin da yake magana dangane da yin sallama ga yara kanana lafazin asibiyan jam'i ne na asabi asabi yaro karami wanda bai kai balaga ba asibiyan wato in suna da yawa kenan an anas radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah shi kare da gare shi annahu marra ala sibiyanin ya wuce ta ya ga sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fa'alu zalla kasance yana haka da ya ga yara alamin suka ce a ciki akwai alkhairai masu yawa alkhairi na farko ya da sallama tunda a can hadisan bayan mun karanta manzo Allah ya ce mai afshu salam ku ya da sallama ko mun karanta a cikin hadisin sahabin da yake cewa manzo Allah ya umarce ni da abu guda bakwai ciki ya ce bi ifsha'is salam ya da sallama to kaga idan manya kadai za a yi wa banda yara to bata yaɗu sosai ba tunda cikin al'umma akwai yara akwai manya amma idan za a yi wa kowa da kowa to an baiwa sallama dama na taime ta yaɗu to fa'idar da ke ciki ke yaɗa sallama din na biyu raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na uku bayar da koyarwa ga su yara din sai su ga ashe haka ake yi na hudu kuma su yara za su soka idan kana yi musu haka kana musu sallama za su soka sannan na biyar kuma hakan na sa mutum ya rage girman kai kamar kana tursasa kanka ka dawo ƙasa har don wanda kai wa sallama kamar akwai wani nau'i na jawo kanka daidai da shi ko jawo shi daidai da kai ko kai kayo ƙasa ƙasa inda yake ko ka ɗago shi sama ka kawo shi daidai martabarka shi yasa har kai masa me kai masa sallama to wannan yana taimakawa wajen ya rage wa mutum girman kai ko jijji da kai in yana yi yau da gobe yau da gobe ko da yana da cutar girman kai sai ya ga to wannan din na ɗaya daga cikin magungunanta da za ta magance masa girman kai to akwai alkhairin da ya wannan kaga dai ko koyarwa kawai a ce yara sun koyi wannan ai ba karamin abu bane ba babu salamin rajuli Ala زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط da yake magana akan mutum ya yi matarsa sallama wal mar'at maharimihi ko wata mace cikin muharramansa kamar mahaifiyarsa maharrama ita ce duk wanda take haramun ne ka aure ta mahaifiyarka yarka yarwanka wanka yar kaninka kanwar mahaifiya kanwar mahaifi ba dai babin yana magana akan yadda mutum idan ya zo lalle ya samu matarsa zai mata sallama haka in ya samu wata cikin muharramansa ya ko kanwa ta girme shi ko kansu ɗaya ko ƙasa da shi in dai muharramansa ne to zai mata mai sallama wa ala ajnabiyatin da kuma yin sallama ga wata mace ta daban bare ba cikin dangi ba ko kuma in dangin ce ma ba muharrama ba wa ajnabiyatin ko kuma ajnabiyai mata masu yawa ba ɗaya ba amma la ya khaful fitrata bihinna da sharadin bai ji tsoron ya fitunu ba wajen yi musu sallama din wa salamuhunna su ma da halaccin su yi masa sallama su matan su yi wa wani namiji daban ba muharrami ba bi haza shart da wannan sharadi na cewa eh ba wani tsoron jin fitina a ciki kaga kenan idan mutum zai wa matarsa yau wata fitina kuma game da ka ba matarka bace ba in mutum zai wa muharraman sa duk wannan babu wani matsala amma in zaka yi wa wata mace ta daban to sai in kana da tabbacin kana jin babu wata fitina da za ta biyo baya ke ma kuma in za ki wa wani namiji da daban sai in kina jin tsoron ba za ki fitinu ba shi ba zai fitinu ba ke ba za ki fitinu ba in mutum ya tabbatar ya samu wannan tabbacin ba fitinuwa to sai yi amma in akwai jin tsoron fitina ba to mutum ba zai ba ba ne bane bai mata sallama wannan imamun nawawi babi da yake kullawa za ka ga yanke hukunci shi yana faɗin a haka fatawarsa take kamar tan wurin da yace babu istihbab islam idan da kalmar tahu yana nufin a haka fatawarsa take kila wadansu masu masu malamai wadansu malamai su ce ita sallama ba mustahabi bace ba me ce wajibi ce amma shi auren sa mustahabi ce mayarwa ita ce me wajibi an sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu qala daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu qala yace kanat fi namra'atun wata mace ta kasance tare da mu wa fi riwayatin kanat lana ajuzun akwai wata tsohuwa da take tare da mu a Madina ta akuzu min usulin salki tana daukan saiwoyin itaciyar da ake kira as-salk ko as-silk ne itaciya ce a kasar Larabawa ban san ma'anar ta ba da Hausa amma takan dauki saiwar wannan itaciyar fatatrahu fil qidri sai ta jefa a cikin ruwan da za ta yi miya ko za ta dafa abinci wato idan aka saro tsayuwar ta ƙasa, idan aka wanke to sai a dan um, sassara ta haka da abin sarawa sai a ɗauki ko sassaƙe biyu ko uku sai a jefa a cikin wato tukunya da za a yi girki sai su tafasa tare da ruwan to tana sa abincin ya yi daɗi in za a yi abinci to sai ta jefa a cikin tukunya ita ce alkadiri wato karkiru habbatin min sha'irin sannan kuma sai ta niƙa wata ƴar tsaba ta sha'ir sha'ir kaga ai kwaya kwaya ne haka dan ita ce dangin kwaya ne haka kamar ko kace alkama ko shinkafa sai ta nika habbatin min sha'irin wani mai kama da alkama sai kuma ta sa a cikin mai a cikin wannan ruwan da ta sa wancan sai wayoyin itacen a ciki to kuma ga wani gari gari ko ta nika shi ta sa a ciki ma'ana za a yi wani abu mai kamar fate ina fata an fahimta ko talge haka za ta yi shi kullun juma'a lokacin da sahabbai ke dawowa daga masallacin juma'a fa idza sallaina al idan mun sallaci juma'a wan sarafna muka yi shirin baro masallaci mu dawo gida nusallimu alaiha sai mu biya ta wajen ta bace assalamu alaikum ita kuma sai ta ansa fa tuqaddimuhu ilaina sai ta koma na sai mu ci <laughs> baiwar Allah wato ta eh haka ne kullun juma'a take tana ciyarwa ta lura cikin su akwai fuqara'ul muhajirin wanda Allah ya tilal fuqara'ul muhajirin allazina الفقراء المهاجرين أسروا في لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا ما أنا وأن تسكي باس لك kuma ta san za su bukata abinci kuma juma'a idan an je an dawo lokacin garjin azhar kamar akan ji yunwa to ba za ta iya yin komai da komai ba amma sai ta yi wannan kaga ba maganar nama amma sai a sa wani abu zai kara sa miyar ta yi daɗi kamar yanzu baka da kashin miya idan ka samu wake ka ba shi kenan ba sai biya bukata sai ya taimaka wata rana kana da kashin miya wata rana baka da kashin miya shikenan ranar da kake da shi sai ka samu kasa ranar da baka da shi sai ka samu wake ka samu waɗansu yan dabaru kuma ita ma matar ta koyi waɗansu yan dabaru ba lalle bane sai da kashin miya kullum kullum ranar da aka rasa ai wata dabara a ji daɗi duk wanda bai samu kwai ba in ya samu rama ba za ta biya bukata ba in ya samu zogale shi ma a cikin sa akwai dangin ababai masu gina jiki da sauran abubuwa ba lalle bane sai wancan almuhim da yake cewa idan muka wuce ta wajen ta sallimu alaiha sai mu mata sallama wannan ya nuna kenan suna yin sallama gawa mace ajnabiyya shine mahallu shahid cikin hadisi amma sharadin amintuwa daga fitina yace dan saboda sahabbai an riga an san su ba su da wasa game da addini sawa'un mazan su ko matan su in akwai fitina ba za su yi sallama ta fake shine abinda ila yake kanta qawluhu tukarkiru wannan hadisi a rawahu bukhari qawluhu tukarkiru da yace tukarkiru me ma'anarsa a larabci ai tahanu tana niƙa wato tsaba ta sha'ir wa an ummi hani fakhitata binti abi talib radiyallahu anha ummu hani sunanta ita ce fakhita yar gidan abu talib Allah ta kare da gare ta kala ta ce ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yawm al-fath nazo wajen annabi a ranar da aka yi fatahu makka wa huwa yaghtasilu sai na samu yana wanka wa fatimatu tasturhu bi thawbin yassa fatima kuma ta sanya wani tufafi ta kewaye annabi da shi dan duk wanda ya zo kare gaishi wa zakarat hadisa ta ambaci hadisin rawahu muslim to ana ina magana sallama a ciki to fa sallamtu sai nayi masa sallama ina fata an fahimta wa zakarat hadisa ta ambaci hadisin har zuwa karshe to anan gurin kaga ita ummu hani game da annabi ba muharrama bace ba ajnabiyya ce dai yar gidan Abu Talib ce wato yar baffansa ce yar baffansa ko ya halatta ya ta ko bai halatta ba sai ajnabi ya ce game da shi ba muharrama ba ce ba gashi ta zo wajensa kuma ta yi masa me ta yi masa sallama shine abin da ke nuna cewa idan an amunta daga fitina mace na iya wa namiji sallama namiji na iya wa mace sallama amma idan akwai jin tsoron fitina to sai ya kame bakinsa ta kame bakinta wannan hadisi rawahu muslim وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت دقى أسماء بنت يزيد الله تكاري دا أغريسة تسي مر علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نسوة من ذا الله يا شوت تارد مو أتكن ونقنقو نماتا من أتكن ماتا شيكم يا زوزي وشي تئن دمكي فسلم علينا سيمنا سلم رواه أبو داود وتكاغا إما تتأتي aka amintu daga fitina za a yi mata haka in gungun mata ne za ka wuce kuma aka amintu daga fitina nan ma za ka yi mai za ka yi musu haka ita ma matar in namiji ɗaya ne za ta yi masa yin an aminta daga fitina haka in gungun mazaje ne ma dai ta ce assalamu alaikum kenan kun gane rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa hadha lafzu abi dawud wa lafzu tirmidhi lafazin da ke cikin riwayar tirmidhi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam marra fil masjid yawman wata rana manzon Allah ya wuce ta masallaci wa usbatun minan nisa'i qu'udan ga wani adadi na mata suna zaune usba adadin da ya kai goma zuwa sama fa alwa bi yadihi bit taslim sai annabi ya ishara da hannunsa yana musu sallama ta hanyar ishara to waɗansu sai suka rike wannan hadisin suka makalkale a kansa shi kaɗai cewa in ka gamu da mace ko mata ajanabiyai waɗanda ba muharramanka ba ba za ka yi musu sallama da baka ba sai dai ka yi sallama ta hanyar ishara suka ce fa alwa biyadi sai ya lankwasar da hannunsa ko ya yi nuni da hannunsa yana nuna ina muku sallama da ishara ba da baki ba to amma kaga wancan hadisin kuma ya ce mai fa sallama alaina shi yasa su malaman da suka dauki wancan ruwaya sai suka hada guda biyun suka ce sallamar ya hada ta hanyar baki da kuma nuni ya halatta kenan ka wuce mutum na zaune ko wani mutane assalamu alaikum assalamu alaikum kaga lokacin da ka bakin ka faɗa assalamu alaikum hannu kuma kayi ishara to annabi ya hada duka guda biyu ne wanda ya halatta a sallama ba wai ka ɗauki ɗaya kake yin aiki da ɗayan ba dai idan mutum ya ce wancan kawai yayi ya rushe wannan idan ya ce wannan kawai yayi ya rushe wancan ina fata an fahimta abin nufi dai sallama asalinsa da baki ake yi an gane ko idan kuma ka hada da baki da hannu kuma ya halatta ba kuskure kai ba idan za ka yi ɗaya kawai to da me za ka yi da baki za ka yi na wanda suke gidan haya haka da yawa da da kana ma ba eh ya halatta ka sallama yan shi wannan idan zaka shiga gida ai wannan umuman ne ba ruwanka da waye a ciki in dai zaka shiga gida dole sai kai sallama kuma wannan wanda yake gidan haya ma ake tare shi da matarsa wani namijin da matarsa wani namijin da matarsa kaga mata sukan sake lokacin da mazaje ba sa nan da rana to wannan ma ladabin shine mutum ya yi sallama bayan ya yi sallama kila za su iya ganewa baban wani ne ko mijin wancan ne ya dan yi jim haka saboda duk masu kunya cikin su za su shiga daki waɗansu za su kauce su baka hanya waɗansu da suka yi ɗaurin zane a gidan nan za su gyara sai mutum ya zo ya wuce musamman ya sallama babba yadda zai jiyar da gida ko da suna surutu amma kawai bai tashi sallah ba sai da tsaye tsakiyar gida sun haɗa ido da mata ce salamu alaikum bai amfani sallama wannan ba daidai bane dama tun daga waje kamata ya sallama wannan dole ne ba ya sallama dan saboda ya ba su daman suturce jikinsu ko kaucewa su ba shi hanya duk da cewa zama a irin wannan gida fa larura ne abin da ya fi alkhairi ga mutum ya samu gida da zai zauna shi kadai da iyalinsa a killace wannan shine abin da ya fi dacewa kuma ba wai talauci ne yake sa mutane kadai suna yin wannan ba za zaka ji wadansu kasashen suna da talauci amma ba sa irin wannan zama suna da talauci amma ba sa irin wannan zama ko da gidan babba ne guda ɗaya sai a karkasa shi nan ɗaki ɗaya ko ɗaki biyu daban ɗaki da kicin can ma ɗaki biyu daban ɗaki da kicin shikenan abinda da za a biya mutum biyu to sai a haɗa mutum ɗaya a sai ya biya wannan kudin hayar mana sai ya rike wannan yana ya rike wannan gidan da tsadar da haka yana biyan kudin daki biyu a madadin ɗaya amma a killace shi da matarsa da iyalinsa da zai tarbiya shi ya fi masa alkhairi ko ya sha kudi ya biya arha shi ya fi masa alkhairi a killace shi ya fi masa a sa shi ya fi masa a rayuwarsa lokacin da kake gidanka lokacin zafi ka shiga dama wayan ka daki biyu da matarka da ban daki zafi yayi zafi da ka rufe gidan ba za ka iya shirya ba da kai sai gajeren wando to amma irin wannan gidan haya ya za ka shirya da kai sai gajeren wando sannan kuma kuna da yara kun fara haihuwa kuma sun fara wayo daki ɗaya don girman Allah ga ka ga ƴaƴanka nan dan wacce ai shekara bakwai wannan dan shekara biyar wannan dan shekara kaza ga kuma wani a ciki ga kuma ana goyon wani kuma duk a daki ɗaya ma'ana ba ka da daman da zaka sake da mahaifiyarsu sai an aike su ɗebo ruwa wannan ba karamin wahala bane wannan ba karamin kuma yana rusa tarbiyya yana rusa tarbiyya da wuya dai a samu zama na kirki a irin waɗannan gidajen akan samu ha intar juna tsakanin mazauna ko ne ne matar wani ko matar wani ta dinga mazajen waɗansu don za ta ga mijin da ya fi nata hali kuma a nan wurin yana haddasa da gaba wani na da karfin cefane ne wancan ba da karfin cefane ne dan fallasa ake kowa da risho ɗinsa a kofar ɗaki duk abin da ka zo da shi gidan a idan kowa yake babu asiri ai banda to Allah zai rufa mana duk wanda yake cikin wannan Allah ya fitar da shi bangiji ta Allah ba canji na gari kamar yadda na faɗa waɗansu ba talauci bane ba dai yanzu misali akwai waɗanda su sun saba da wata unguwa ko da suna da gida a wani waje akwai wanda yanzu suke zaune a fage a gidan haya kuma suna da gidaje a waɗansu unguwanni saboda shi ya tashi a fage shekara ashirin ya tashi a fage shekara talatin ba zai iya bari ba to ai ba zai iya sayan gida a fage ba gidan zaka saya a fage idan zaka je waɗansu unguwannin da ba fage ba sai ka sayi gida uku da kuɗin gida ɗaya to amma tun da ya saba ga shi ga kantin kwari ga bakin plaza shi ba abin da ya masa zafi ba zai iya barin wajen mazauna fage sai su yi hakuri ni ma na zauna sai yasa na san wannan ba wannan bane ba wai ina aibata wajen amma misali ne cikin misalai ka iya samu wadansu unguwannin da ba haka ba su ma haka ne wanda suke zaune kuma a cikin loko so ba sai su ga cewa idan ka kai su bayan gari kamar ka ta musu da hankali ya ya zauna dai da wannan gidan da sai ya duka ya shiga ko mun da ta sauna a kirki akwai kuma yan daga ba ni dai ba da cikin zalunci da Allah ne ya rufa mana asiri amma dai abin da muke so shine mu faɗakar da yan uwa musulmi cewa zama na addini shine mutum ya zanto akwai killata tsakanin iyalai akwai killacewa tsakanin iyalai kowa ya samu privacy tsakanin shi da matarsa tsakanin shi da ƴaƴansa kuma zai baka daman kai tarbiyya da haka duk wanda yake da hali ko yaya ya kamata ya kokari ya fita da wannan in yana zauna bayan yana da hali ya zauna a cikin wannan fito kullun cikin haramun yake dan kullun zai ga matar wani kullun kuma zai ga matarsa zai iya shi awar matar wani shi ba mala'ika bane wani zai iya awar matarsa sannan irka za ta tasa wani ya sha'awata yar wani za ta tasa kuma kai sha'awata wannan ai wannan wato ta dagwalgwalan ya yawa Allah rufa mana sai باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس fihim muslimuna kuffar to kullun ka lura da lirabi ne zai yi in kare dokar lirabi babu tahrim in al-kafira babin da yake magana dangane da haramcin mu yi wa mu farewa kafiri bisalami sallama wato haramun ne mutum kafiri kai musulmi ka fara ce masa assalamu alaikum wa kayfiyatir raddi alaihim kuma sannan babin zai yi bayanin yaya ake mayarwa da kafiri sallama in shi ya ce assalamu alaikum kai ya zaka bashi ansa واستحباب salami ala ahli majlisin فيهم muslimuna kufar sannan da mustahabbancin yin sallama ga majalisi daya da ya kunshi musulmai da kafirai wato mas'aloli guda nawa zai tattauna a cikin babin guda uku mas'ala ta farko nuna haramcin kai musulmi ka fara yawa kafiri sallama wannan haramun ne matsala ta biyu yadda in kafiri ya yi maka sallama ya zaka ba shi ansa ya ya zaka ba da ansa kaga zai bayyana maka sifar yadda ake mayar da sallama wa kafiri idan ya yi matsala ta uku idan a zaune a wurin zama ɗaya ga musulmai ga kafirai a cakuɗai to mustahabi ne kai sallama saboda mai saboda alfarmar musulman ba don waɗancan kafiran ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi ce kar ku farawa yahudu da nasara sallama fa idza laqitum ahadahum fi tariqin in kun hada ɗaya daga cikin su a hanya fattarruhu ila adyaqihi ku tilasta shi zuwa ga inda yafi kunci wato kuna tafiya akan hanya to kai sai ka tsaya tsakiyar hanyar inda nan aka fi sakewa ko ya taho ka taho ba za ka kauce ba sai dai shi ya bi ɗaya gefa saboda izza ta musulunci a'a babin shi zai yi ba amma dai shi ya rike zai iya ɗaukar wannan ma'anar hajji aminu ruhu ku tilasta shi ila azyaqihi zuwa ga inda fi kuncin wato ku ka dauki inda fi mai faɗin da yalwar a hanyar sai kuma ku tilasta shi inda ya hukunci to amma wannan kaga hukunci ne da zai sha bamban daga gari zuwa gari garin da musulmi suke minority na za su iya wannan idan musulmi suna tsararru a gari ina fata an fahimta zai yi su iya wannan su da suke son a bar su ma da addinin su ina za su iya kuntata kafiri a wannan amma garin da gari ne na musulunci musulunci na da karfi ko mutane suna da fahimtar musuluncin to kaga nan ne za a iya yin wannan hikimar yin hakan shine wadan ya rika jan haushi ya ga ga wani ya taho ba a tilasta shi ba ba a kuntata masa ba wannan kuma ya taho shi kuma ya taho an kuntata masa ya gane abin da yasa wancan aka yalwata masa kalmar shahada ce shi kuma abin da yasa aka kuntata masa dan saboda me ya ƙi kalmar shahada dan ya ji haushi gobe yi a shigo da shi musulunci ma na ya ji kewa so ake ji kewa tun da ya kafirce wa Allah ya wa manzon Allah ya kamata a sa shi cikin kewa da matsatsi dan Allah ce wal yajidu fikum gilza ita ce manufar Hmm? kamar wurin aiki wanda kana da shi yana gaba da kai yana da shugaban shi ne in Allah da ba zan yi aiki ba inda kafiri ne shugaba da yawa yana da shugaba wanda gaba da hmm. ya taho ya taho shi maka ce maka hukuncin yana safawa ka gane ai shi da ke shakka na ce da kai hukuncin yana safawa inda musulunci ke da karfi musulmi za su irin wannan amma inda musulunci ba da karfi ba sannan idan aka zo ma'aikata ga shugaba na sama ga na ƙasa shugaban na sama musulmi kaga zai iya wannan amma kai na ƙasa ɗin shugaban kafiri ne kai na ƙasa kai kuma lebar kai ne wannan kaga za ka ce ita ka taho ka gaje shi zai wahala <laughs> wato zai shahada ko da an kure shi daga aiki ya kalli dai maslaha ya kalli maslaha ya kalli kuma iko la yukallifu Allahu nafsan wato ku dau ka'ida ce ta malamai duk abin da Allah ya wajabta akan wajabta dan adam ne tare da ikon aikatawa abinda baka da ikon aikatawa sai abin sai wajabci ya sauka da kanka in ku kana da ikon aikatawa sai wajabci ya zo yanzu duk mutumin da yake lafiyayye idan zai sallah tsayewa wajibi ce a cikin sallah bal rukunin min arkanin sallah rukuni ne cikin rukunan sallah mutum ya sallah tsaye mutumin da baya da lafiya fa wannan rukunin an yafe masa shi sai ya sallah a me a zaune ba tare da tsayewa ba kuma sallarsa kuma ta yi to kowane irin abu da musulunci ya shar'anta an shar'anta maka shine yayin da ya zanto baka da uzuri da zai hana kai kana da ikon yi to wajibi ne kai kenan in abin wajibi ne in ko abin ba za ka iya yi ba saboda wani uzuri to an yafe maka wannan wajibcin shi yasa na ce muku abin na canjawa daga gari zuwa gari daga wani zuwa wani wannan hadisi rawahu muslim wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum hadisin Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun yi muku sallama ku ce da su wa alaikum saboda me saboda in sun tashi yin sallamar ba cewa suke assalamu alaikum ba abin suke cewa assalamu alaikum sai ku ce wa alaikum dan assamu din yana nufin almaut wato mutuwa ta tabbata akan ku sai ku ce wa alaikum kuma ma'ana yi maka mummunan addu'a kai ma kai me karama rama fa mun yasda alaikum fa atadu alai kaga abin da kai adalci kai to amma idan ya tabbata sun furta kalmar assalamu alaikum to shine dan su malamai suka ce wajen mayarwa sai ka ce alaikas salamu waɗansu kuma suka ce zaka ce musu wa alaikum assalam tunda manzon Allah ya hana fara musu ne in azan kitab ne ko kuma bambancin abin shine wato akwai malamai da suke bambancewa tsakanin ahalul kitab da sauran kafirai ahalul kitab su ne kirista da yahudawa wato su ahalul kitab ba za ka fara yi musu sallama ba amma in sun yi maka ya halatta karama in kirista ya ce assalamu alaikum duk kuka ji wannan lafazin a haka daidai ya halatta ka mayar da martani alaikum ya halatta kun gane amma kai ka fara masa bai halatta ba shi kuma idan ya rama ya halatta idan ya yi maka kai ya halatta ka rama wato kama yadda sallama gare shi to wajen mayarwar ne waɗansu malaman suka ce zaka ce alaikar salam waɗansu suka ce zaka faɗi wannan wa alaikum salam sai dai amincin da roƙa masa wato aminci ne na ina ma ya musulunci dan ba zai samu aminci ba sai ya ne musulunci in bai samu aminci ba haka wannan sama da suka ce amma sauran ba a hada kitab ba su ka bayan da za a yi kai musu sallama labtida'an wala raddan ko su sun ce assalamu alaikum ba ka mayar musu ba wannan ahal kitab ne kawai aka bada alfarmar abin da dan kun san akan an keɓance su da wadansu hukunce hukunce duk da cewa kafirai ne duk kafiri kafiri ne amma dai kuma Allah ne kadai ya san hikimar da yasa aka keɓance su da su cewa a ciyan kansu cewa a wurin matan su cewa kar a fara musu sallama ma'ana in sun yi kuma za a yi mai za a iya yi sauransu to wannan daban amma sauran kafirai ko kaga ba za a ciyan kansu kuma bi tali kuma ba za a yi musu sallama ba ta musulunci laftida na wani ba za a yi musu ba a karan fari ba kuma za a mayar ba idan sun yi to ya za a yi shine waɗansu malamai suka ce sai dai ka yi musu gaisuwa ta yau da gobe wadda ba sallama ba ta musulunci barka da asuba ina kwana ina yini barka da rana barka da dare barka da hantsi kaga wannan barka da hantsi babu wata addu'a a ciki so <laughs> gaisuwa ce ya mutu babu addu'a a cikin ta barka da rana barka da dare barka da asuba babu wata addu'a a ciki amma assalamu alaikum ba addu'a ce addu'a ce babba kana roƙa mutum aminci a duniya da aminci a lahira da aminci a rayuwa ta barzakh a cikin kabari kenan kaga ba karamar abin nan bace ba kalmomi ne masu tsada ta hiyyata min indillahi mubarakatan tayyiba wallahu alam wannan shine abin da malamai suka tattauna kai ko wanda na iya tunowa wanda hadisi muttafaqun alaihi wa an usama radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين Daga أسامة ابن زيد yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ta wani majalisi bihi akhlaqun min almuslimin almusyrikin a garwaye a cikin majalisin akwai musulmai da mushrikai abadat al-awsan ina nufin masu bautar gumaka wal yahudi da kuma yahudawa fa sallama alaihim annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya musu sallama wato sai wannan nuna a dan majalisi a takude da mutane da yawa a cikin akwai musulmai da kafirai to sai kai sallama danwa dan so musulmai babu istihbab as-salam idza qama min al-majlis wa faraqa julasa'ahu aw idan kun da wancan matsalolin guda uku da ya kawo duk sun shiga cikin babin koko sun shiga matsalan farko haramta mai wa kafiri sallama ya kafa hujja da hadisin mai la ul yahuda walan nasara bis salam mas'ala ta biyu kayfiyatur radd alaihim yace idza sallama alaikum ahlul kitab fa qulu wa alaikum matsala ta uku shine mai istihbab salami ala ahli majalisin fihim muslimuna wa kuffar shine hadisin usama ya tabbata kun ga duk matsalolin sun shiga cikin babin ke. amma wannan babi babin yana magana akan yin sallama idza qama min al-majlis idan mutum ya tashi daga majalisin da yake zaune wa faraka julasa'ahu ya rabi da abokanan zamansa au jalisahu ko abokin zama in ɗaya ne jalis abokin zama guda ɗaya julasa idan suna da yawa wato ka je ka zauna a waje kamar yanzu mutum yana zaune wajen karatun nan wani dalili yasa zai tashi fita ko ya canja alwala ko ya tuno da wani abu ko yana da alkawali a wani waje sai bari in zo in rabin karatu kuma in tafi in je in cika alkawali lokacin da ya tashi zai bar mu anan sai ce assalamu alaikum kamar yadda lokacin da ya zo dama kuma ya ce me assalamu alaikum ko ka kaiwa mutum ziyara gida lokacin da ka je assalamu alaikum kun gama tattauna kuma zaka tafi kuma dai assalamu alaikum wato idan mutum zai bar wuri zai yi sallama وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Abu Huraira Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah tsira da muncin Allah tabbata gare shi yace idan taha ahadukum ila al-majlisi falyusallim idan ɗayan ku ya zo masallaci ya zo majalisi to yawa mutane sallama fa idza arada an yaquma idan ya nufin ya tashi ya tafi kuma nan ma mutane sallama falaysat al bai bi haqq min sallamar farko bata fi tafiyin cancanta ba yadda ake bukatar ta farko din lokacin da ka zo haka ake bukatar ta biyu lokacin da zaka tafi ko zaki tafi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala babu listizani wa adabihi babin da yake magana akan neman izini da ladubban neman izini wato fara gabatar da sallama da yayi kafin neman izini wannan ya fara ana yin sallama ne sannan me sannan a nemi izini قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وأن الآية tuni fassarar ta riga ta gabata a darasin da ya wuce haka ne ko wa qala ta'ala ubangiji kuma ya ce wa idza balagha al-atfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu kama sta'adhana allazina min qablihim wa idza balagha al-atfalu minkum al-huluma idan yara kananan cikin ku sun isa mafarki ma'ana balaga ta zo musu falyasta'dhinu to su rinka neman izini yayin da za su shiga gida ko dakunan mahaifansu ko dakunan iyaye maza ko mata kama sta'azana allazina min qablihim irin yadda waɗanda suke kafin su aka ce su nemi izini abin nufi wannan aya ta cikin suratul nur tana magana a kayan yara ƙanana bayan an riga an samu ayar da ta magana akan manya ayar da suke magana akan manya faɗin Allah ta'ala a wannan aya da na ce muku dama mun fassara ta a darasin da ya wuce ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wannan tana magana akan manya bayan ta da ayoyi masu yawa a cikin surar kuma sai aka samu yau za balagal atfalu minkum al-huluma falyasta'zin idan yaran ku sun zama balagai to su rinka neman izini in za su shiga gida ko daki ko da na mahaifansu ne kamar ta'azana allazina min qawlihim kamar yadda waɗanda kafin su ɗazu waɗanda aka faɗa can cikin ayar la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum su ma suka yi kun gane to al'ulum shi ne shekarun mafarki shekarun mafarki kuma su ne shekarun balaga wato kenan wannan ya zo da mafarki ita ce babbar alama ta balaga a wurin yaro namiji kamar yadda zuwan jinin al'ada ita ce babbar alama ta balaga a wajen mace to yaro namiji kuma yaushe ake tsammanin sa ran balagarsa an fi tsammani a shekaru sha biyar ta iya yiwa ya balaga kafin shekara sha biyar akan gani akan samu ɗaiɗaikun yara maza da balaga take zo musu suna yin shekara sha ɗaya ko yin shekara sha biyu amma dai abin da ya fi yawan faruwa shine mai sha biyar kamar yadda ya mace kuma an fi tsammanin balaga a shekaru tara ta iya yawa wata kuma ta wuce shekaru tara bata balaga ba sai ta kai shekara sha biyu sai ta kai shekara sha uku to jinin al'ada shine alamar waccan banda ita akwai alamomi kamar yadda kuma mafarki tare da bayyanan mani shine alamar ɗa namiji banda wannan akwai alamomi misali gashin gaba alama ce ta balaga manzo Allah ya kafa hujja da ita wajen alama ta balaga sannan mutum ya kai shekaru sha biyar ko bai mafarki ba alama ce ta balaga ina fata an fahimta sannan kuma sai waɗansu alamomin kamar za a ji muryar mutum ta buɗe amo ɗin muryarsa ya ƙaru sama da yadda yake wato ya fita daga wani zango na rayuwa ya shiga wani sabon zango ita ko mace bayyanan mama a kirjinta ita ma alama ce amma dai waccan ta zama babbar alama wadda muka bayyana kaga kenan za su nemi izini idan sun kai waɗannan shekaru fal yasta'zinu kama sta'zana allazina min qablihim hadisi na gaba hadisin Abu Musa al-Ash'ari wato sai sai daga yanzu ku tuna man daga yanzu wannan lokacin zuwa abin da zai biyo baya wani dan uwa da yake sauraron wannan darasin daga nesa yana wata duniya ta daban yake cewa ya sha wahala lokacin da ya samu kasar din da shi ya fara samu na riyazu salihina ana ta yi yana jin babuka amma ba a faɗin lambobin hadisi shi ko bai iya karatun arabiya ba don haka da littafin turanci yake bi sai yake so ƙarin sharhi da bayani da ake kaga a hausar babu shi a turanci tunda turanci ana direct translation ne galibi commentary din da ke baya da yawa kuma ba lalle bane bai kai irin darasi irin wannan na zaune sai ce to ya sha wahala kafin ya kamo tashar a wani ba inda ake da sauransu ya ce to amma da za a rika faɗin lambar hadisi to ko kasa kaji ko na ashirin ko na talatin ko na tasa'in da tara ko na tasa'in daidai lambar kawai da ka buɗe riyadu na sai ka nufi mai kai tsaye inda lambar take sai ka je inda hadisi yake to sai ya yi komin wannan a text daga wata duniya ban san daga wace ƙasa ne ba na dai gas sakon daga waje ne amma ban san wace ƙasa ne ban san code number din ba to kuma na rubuta masa ne masa alƙawarin zan ringa faɗa kuma shedan yake mantar da ni duk sati idan nazo kawai yanzu sai abin ya zo cikin ikon Allah kasar din yake samu na Hausa kuma yana bi ne a Riyadu Salihin na Turanci ba hausa ne shi hmm. zama da ya kai shi can da aiki da makaranta bai karatun Arabiya ba hadisin abu musul ash'ari shi ne jerin hadisi na 875 ga wani sabon abu ya zo nan Allah ya taimaka mana ina ga dai ba zai rasa amfani ba abin inda an yi shi dinka ba wani abin da baya da amfani cikin ilimi jerin hadisi na 875 an abi musul ash'ari daga abu musul ash'ari radiyallahu anhu wanda shi ne hadisin farko a cikin babul istizan qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sai da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa sun ce alisti izanu salasun neman izini sau uku ne fa in uzina laka in an baka izini to sai ka shiga wa illa in ko ba haka ba farje koma inda ka fito idan ka ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam sai ka ce in eh, shigo ka in daga wani gari kake ba za ka tsaya kofar gidan ba sai ka koma gefe dai idan ka tsaya kana nufin dole sai an fito amma idan ka koma gefe ka shimfa da ma kuma ko takalman ka zauna akai ka san zama dirsan kenan wannan kai ka zaban ma kanka wannan to kar ka kunta ta kace dole sai ya fito sai ka jira sai lokacin da ya kammala abin da yake yi zai fito haka ya tsara ya fito to sannan sai ka faɗa masa ka da wuri kaza ci ko abin da ya kawo ka kenan kun gane wannan hadisi muttafaqun alaihi Imamul bukhari da imam muslim suka ruwaito hadisi na gaba na 876 an sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر من ذا الله يتي أن شرعنت neman izinin shiga ne min ajalil basari dan a rantsewa mutane ido kar su ga abin da bai dace ba kuma dan shi wanda zaka shiga gidansa ya rufe abin da baya son ka gani kafin ya ce maka shigo in baya da riga a jikinsa ya sa in ta barci ce ya cire ya sa ta karban bako amma in kawai ba a neman izini sai ya shiga kila ya ganka a halin da baka sha'awar ya ganka a ciki amma ka tsanjira dakata to kaga wannan duk zai baka dama ka kallace ka killace kanka manzo Allah ce shine hikimar da ke cikin neman izini kafin ka shiga ka ko ko uwa za ko da zai shiga ɗakin mahaifiyarsa ko ɗakin mahaifinsa kenan ya zama mai ya nemi izini kenan dan in ba haka ba kare je ya ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa a halin da baya so ko ya za ta shiga ɗakin mahaifinta ko mahaifiyarta ta nemi izini dan ka tagarta a cikin halin da ba ta so sai fa in dama an riga an tashi daga bacci ba lokacin sakewa bane ba yanzu suke cikin ɗakin ta fita dan ta je ta yi wani abu ta dawo cikin ɗakin ta je kicin ta dawo ta je falo ta dawo kaga dan za ta shigo ba sai ta nemi izini ba tun ba lata da yawa kawai sai dai ta sallama assalamu alaikum dan ta sallama shi kuma yana cin gashin kansa kamar gidan da kuke tare da mutum da suke tare da arna da musulmi irin wannan iya faru wajen mai abu ne haka na ji wai wajen mai yaya mutum zai yi wajen mai kana cewa gidan da ake tare a takudu tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba yaya mutum zai yi wajen mai kake nufi duk ɗaya ne wajen neman izini gida ba ko na bai hude ne in zaka shiga ko kuma ana takudu tsakanin yahuda da musulmai haka suka zaɓa su zauna sai ka nemi izini sai ka nemi izini in shigo shigo kar ku manta sallama ko gidanka ne ko ba naka bane dole ka yi sallama amma neman izini fa a gidan da ba naka bane kake neman izini gidanka da kayan sallama ya wadatar ba sai ka ce in shigo ba gidanka ne zaka shiga to amma a cikin gida kuma zaka shiga ɗakin wane ko ɗakin wance to kuma wanne yana buƙatar mai dan ɗaki wuri ne na sakewa kun gane bambancin ne to wai kai bai bambanci tsakanin gida fa gida ne ba za ka shiga gida ba za ka nemi izini ba kawai sai ka kunna kai kai kana ganin tun da dai akwai arna a ciki kawai kar a nemi izini a shiga haka a ya kamata ka nemi izinin da zai dole ne shi neman izinin manzon Allah ya saranta min ajril basar ba haka manzon Allah ya ce ba gashi a cikin hadisi mun gani hadisi da takwas حديث ندري تكون دسبا إن بكوي وعن ربيعي بن حراش قال na رجل min bani amir wani mutum cikin dangin gidan banu amir ya ba mu hadisi أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت يا نبي إذن النبي لو كنت النبي تيتكم ونجدا فقال يتي أألج إن شبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه سيما ذا الله يتي ويارا صديقي مسهدما اخرج إلى هذا je ka wajen wannan mutumin ka same shi fa allimhu al-istizan ko ya masa ya ake neman izini fa kullahu ka fada masa qul assalamu alaikum a adkhul kace assalamu alaikum ba kawai ka zo ka ce in shigo babu sallamar kuma fa sai mutumin yaji abinda manzon Allah ke faɗa wannan yaro da ya aike shi da shi fa kada sai ce assalamu alaikum a adkhul ya maimaita abinda manzon Allah ce a faɗa masa fa adina lahu an sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya masa izini fa sai ya shiga rawahu abu dawud bi isnadin sahih hadisi na 878 an kilda tabin al-hanbal radiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na zo wajen annabi sallallahu alaihi ta tabbata gare shi da iyalan gidansa Fadakaltu dakhaltu alaihi wa lam usallim kai tsaye sai na shiga wajensa ba tare da na yi sallama ba fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ce idzi fa qul assalamu alaikum a adkhul ko ma ka ce assalamu alaikum in shigo kamar dai na faɗa su idan mutum ma ya manta za a mayar da shi ko ya baka ya sallama ba kila in yaro ne zaka ce da shi ko ma ka sake sallama saboda yana bukatan tarbiyya amma in babba ne ya ka shigo babu sallamawa ne to in ya fahimci sunna sosai sai ya baka hakuri sai kuma ya koma din sai ya ce assalamu alaikum shi in ya fahimci sunna sosai in bai fahimta ba kuma sai shi ma a fahimtar da shi don ba kowa ke koyon komai rana ɗaya ba sai a hankali a hankali wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito yace hadisi ne hasan babu bayani anna sunnata idza qila lil musta'dhini man anta an yaqula fulan babin da yake bayyana cewa sunna game da wanda za a ce da shi wane mai neman izini idan an ce da shi man anta wane ne kai an ya kula fulan sunna shine ne ce ni ne wane ya faɗi sunansa wato mutum ya zo ce assalamu alaikum a adukul sai aka ce wane ne kada ce ni ne kai ne wa har yanzu muna bukatun tambaya ni ne Ja'far Mahmud Adam ka ja baki kai wasali kenan kowa ya gane ko <laughs> amma ka ce ni ne wannan baya cikin ladabin abin nan dan duk wanda yace wane ne bai gane ka ba kalmar ne ne ko ba za ta kara masa ilimi ba yanzu ka sa ka bukatar da shi sai ya kara tambayar kai ne wa to sannan kuma ka ce kai ne wa ne ko ke ce wance wato kaga sunna shine ka ce ni ne wa ne kai maza ka faɗi sunan dan a gane to kuma wannan ya shafi duk lokacin da zaka nemi izini kaga yanzu ko da a waya waya din nan da muke bugawa wani idan ya buga waya idan ka dauka sai ya shiru shi ba zai magana ba kuma shi ya buga sai kai kayi magana kuma ga ka'ida shi ne ya kamata ya yi mai shi kai da ka buga kai ya kamata ka yi sallama lokacin da ka buga ana ɗauka sai ka ce assalamu alaikum sai ce wa alaikum salam in ya gane ka wane ka gaba ba bukata bai gane ka ba sai a yi ta gaisawa wani sai ku yi ta gaisawa ya kaza ya kaza har ka gaji ko baka san kowa ba idan ka ce wane ne sai ce daga kantun gwari ko daga sanga ato daga kantun gwari ya kaga ba suna bane ba wannan kai kana tambayar shi wani abu shi kuma yana baka wata ansa wannan misali ne na bayar dukan samu wayoyi su da ba irin wannan sai ka cewa mutum wane ne sai ce daga Bauchi ko daga Maiduguri to wane ne fa ce ba cewa ne ba daga ina to ya fata sunan mana ni ne wani daga wuri kaza amma baka san ba da na buga waya wurin mutumin da na san bai gane da ba ko ban sa buga mishi waya ba da na yi sallama ya ansa farkon abin da nake fara yi ni ne wani daga wuri kaza ni ne Ja'far Mahmud Adam daga gadan kaya ko daga Kano gadan kaya to dan da nan ka ba mutum dama ba sai kuma abin nan ba ya gane wane ne amma ku ta surutu har yana ta tambayar wane ne wannan baya cikin ladabin magana ladabin magana shine ka bayyana kanka da wuri ga wanda ka san bai gane ka ba aboki ne da gobe wanda ka san shi ko dan uwa kaga ba bukata da ya ji kamar ya san waye to wannan ba bukatar sai ka yi ta bayanin kuma ni ne wane wato dai babin da yake bayyana cewa sunna idan an ce da mutumin da yake neman izinin shiga wane ne an ya kola fulani ya ce ni ne wane fa yusammi nafsahu bima yu'rafu bihi ya ambaci sunansa da abin da aka san shi da shi kaga da zaka ce ni ne wani ko masu irin wannan sunan suna da yawa har yanzu baka bayyana da kanka ba wato sai ka bayyana sunanka da yadda za a gane ka da wuri to galibi ko suna da sunan mahaifi ko suna da sunan sana'a ko suna da sunan gari ko unguwa na ɗaya daga cikin abin da ke sa a gane mutum da wuri da mutum ya ce a ah, ni ne wani direba a ah, ni ne wani mai wanki a ah, ni ne wani tela ne ne wani daga unguwa kaza daga unguwa gari kaza dan sanan sai a gane mutum da wuri duk da yadda zaka bayyana abin da kake jin shi za a gane ka da wuri to shi ya kamata kai minisimin shin suna ne zai ambata au kuniyatin ko kuma alkuniya a'a ni ne wane baban wane idan za a fi gane shi da baban wane dan wa karahati qawlihi ana baban yana maganan karhantin mutum yace ni ne kawai ya shiru wani hau ya da makamantansa ce wane ne ce a daga gadon kaya to daga gadon kaya kaga ai kamar daidai suke da ni ne ba a san kowa ba dan gadon kaya ko mutane da yawa hadisi na 879 wa an Anas radiyallahu anhu fi hadisihi al-mashhur fil Isra'i an karbo daga Anas dan Malik cikin hadisin nan nasa shahararre wanda yake bayanin al-Isra wal Mi'raj al-Isra ita ce tafiyar dare daga Makka zuwa Baitul Maqdis al-mi'raj ita ce tafiyar sama daga baitul maqdis zuwa ga saman sama rabbana ya kai ka kaje inda ba wani wanda ya je wanda kai da kafar ka a karshen baitin yace kaga Allah ba da fariya ba amma kaga matsalan ganin Allah kuma an yi sabani akan ta manzo Allah a cikin wannan hadisi kale yace kale rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce thumma sa'ada bi jibrilu sannan jibril ya hau sama da ni ila sama'id dunya zuwa ga saman duniya ta farko fastaftaha ya nemi a bude fakila aka ce man haza wane ne wannan qala jibril yace ni ne mala'ika jibril kaga bai ce ba shine mahallin shahidin imamun nawawi yace jibrilu kila wa mamma aka. wani ne tare da kai bai ce ba wani mutum kala muhammad yace muhammad thumma saniya sannan ya cira da ni zuwa sama ta biyu fastaftaha ya nemi a bude kila man haza aka ce wane ne nan kala jibrilu yace jibril ne kila wa mamma aka. wa tare da kai kala muhammad ne yace muhammad Wa والرابعة وسائرهن وسائرهن sama ta uku da ta hudu da sauran wa yuqalu fi babi kulli sama kowace kofa cikin kofofin kowace sama cikin sammai sai an ce man har fa yaqulu jibrilu muttafaqun alayhi kaga tun da ya nemi izinin a bude aka ce wane ne ce jibril su ko mala'iku sun san jibril din da ɗaya ne su dai wanda suka sani to zo ba ba sai ce ne jibril shugaban mala'iku ba muttafaqun alayhi hadisi na 880 wa an abi dharr radiyallahu anhu qala خرجت ليلة من الليالي abu zarra ya ce na fita cikin wani dare daga cikin darare fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu kawai sai ga manzon Allah yana tafi shi kadai fa ja'altu amshi fi dhillil qamari sai na rinka tafiya ina bin inuwar wata faltafata sai ya waiwayo fara'ani ya ganni fa kala sai ya ce man haza wane ne wannan fa qultu abu zarrin sai na ce abu zarri ne kaga bai ce ba ana mahallu shahid din kenan muttafaqun alaihi hadisi na 881 وعن أم هاني رضي الله عنها قالت أم هاني تتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره نادو النبي وانك فاطمة تايمس سترة فقال سيتي من هذه واتيتي فقلت أم هاني نتي أم هاني تي إتما بتتي بنيتي متفق عليه kaga yadda ake rarraba hadisi ɗaya cikin babuka daban-daban da mun karanta shi a babin ya yi wa mace sallama ajanabiya? kuma yanzu mun karanta shi a babin in an ce wane ne ka ce ni ne wane kar ka ce ni ne kawai kai shiru Ɗaya eh, shi yasa me yasa me yace maka yace fa san mina sahu ma yu'rafu bi ya ambaci sunansa da abin da aka ci saninsa da shi minasmin in an fi sanin shi da suna to sai ya faɗi suna au ko kuma alkuniya an fi sanin shi da alkuniya yanzu abubakar an fi sanin shi da alkuniya wani ya san sai zana abubakar sunan shi abdullahi ba duk kowa ne ya san wannan ba wani ya san umu hannun sunan ta fakita ba duk kowa ne ya san wannan ba kun fahimta saboda haka abin da aka fi sanin mutum da shi in suna ne sai ya faɗe shi in alkuniya ce sai ya faɗa in wani abin ne daban sai ya faɗa muttafaqun alaihi hadisi na 882 wa an jabir radiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fadaqaqtu al-baba jabir yace na zo wajen manzon Allah sai na aka ce dakka ya dukku idan mutum ya kwankwasa kofa fa sai ce man wane an gane ku sai ce ana ni ne kaga shi ya bai fata sunansa ba fa sai manzo Allah ce ana ana ni ne ni ne ni ne ni ne ka annahu kariha ga alama annabi ya ki wannan kalmar ni ne din da aka faɗa shi yasa sai maimaita masa ita muttafaqun alaihi kaga nan da ya dauki hukuncin karhancin mutum ya ce mai ana muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito wannan hadisi na gababin gaba idan mun shiga kila ba za mu karasa ba ko baya da yawa babu istihbabi tashmit al-atis idza hamida Allah ta'ala wa karahati tashmitihi idza lam yahmad Allah ta'ala wa bayani adabi tashmiti wal utasi wat tasaubi babin da yake magana mustahabbancin tashmit al-atis gayar da mai atishawa al-atis mai atishawa al-utasu ita kanta atishawa akan ce atasa ya atisu daidai da daraba yadribu ko a ce atasa ya atusu daidai da nasara yansuru duk wanda ka faɗa larabcin ka yayi atasa yayi atishawa ya atisu yana atishawa al'utas ita kanta atishawa al'atis mai atishawa babu istihbabi atis babin da yake bayanin mustahabbancin ga yadda mai atishawa amma da sharadi idza hamidallaha in yace alhamdulillah gayar da shi kuma gayarwa ce ta musamman dan tashbih ba wai kowace irin gaisuwa ba a gaisuwa taka ce masa yarhamukallah yarhamukallah za ka yi masa wannan gaisuwar ne yaushe idza hamidallah idan ya gode wa Allah ya ce alhamdulillah da mutum ya atishawa sai ce alhamdulillah sai ka ce yarhamukallah wa karahati tasmitihi da karhancin gaishe shi faɗa masa yarhamukallah idza lam yahmadillah ta'ala in bai ce alhamdulillah ba to makaruhi ne kace da shi yarhamukallah wa bayani adabi tashmit da bayanin ladabban gayarwar kai da zaka gaida da shi meye ladabban naka da aka dan maka wal utasi da bayanin ladabban mai atishawa yayin da zaka yi atishawa yaya zaka yi haka zaka bar bakinka a bude ko a rufe ko yaya zaka yi sa'ubi, da bayanin kuma hamma idan mutum hamma ta kama shi yaya zai yi menene ladabin hamma akwai wani zikiri ko babu to kaga musulunci bai bar komai ba ba abin sha'awa irin addinin musulunci yanzu ka kalubalance kowane kirista cewa ya kawo maka waɗannan babukan a cikin littafinsa ka kalubalance ba yahudi ka kalubalance dan addinin buda ko dan addinin sikh ko dukkan mai wani addini a duniyar nan wanda ba musulunci ba ba ya da nasoshi da za su koya masa yadda idan ya zai idan wannan ta faru ko idan an yi a gabansa sai musulunci kaga wannan ke nuna cewa kenan musulunci kamalallen addini ne babu tawaya a cikin sa al-yawma akmaltu lakum dinakum tataka to dan Allah addinin da zai yi bayanin yaya zakai yi atishawa yaya zakai hamma me za ka ce in kayi atishawa me kuma za a ce ma idan an yi yanzu wannan addinin sai ya manta da wani abu mai mahimmanci in akwai shi a addini irin maulidi bai magana sa ba yanzu atishawa kenan ta fi haihuwar annabi mahimmanci inda a ce yin bikin akwai shi a addini da ba sai a samu masa hadisai ba yadda za ka sama hadisin atishawa da hadisin hamma hamma fa tana da hadisi tsakaninku da Allah ba haka bane wannan alama ta hadisi na takwas da da tamanin 883 an abi hurairah radiyallahu anhu qal anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal lalle annabi sallallahu da amincin Allah sabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce inna Allah yuhibbul utasa ubangiji ta'ala yana son atishawa me ke cikin son atishawa Allah yana son atishawa saboda menene atishawa lokacin da mutum ya yi ta yana fitar da wani rara na jikinsa wanda baya da amfani yana fitar da yana rage waɗansu ƙwayoyin cuta daga jikinsa wannan sai ba shi karsashe da ƙwarin jiki to shi yasa Allah ke so wa mummuni wannan wa yakrahu tasa'ub ubangiji ta'ala yana kin hamma saboda bai hamma alama ce ko ta jin yunwa ko ta jin barci ko ta kasala shi ko al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if haka malamai suka ce shi yasa ita ita ita atishawa in ta taho karka hana ta zuwa ko ake kayi ta dan tana baka lafiya ne illa iyaka lokacin da zaka yi yaya zaka yi wannan kuma za mu yi bayani nan gaba amma hamma ko danne ta ake yi ba a san mata fito saboda lokacin da kai hamma shaitan zai maka dariya to kuma ba a san ka bashi dariya so ake ka bashi haushi fa idza atasa ahadukum idan ɗayan ku yayi atishawa wa hamidallaha ta'ala ya gode ma Allah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ya zama tilas akan dukkan musulmin da ya ji shi an ya kola lahu ya ce da shi yarhamukallahu Allah ya jikanka Allah ya maka rahama shine tashmit din da nan mutum ɗaya zai atishawa yanzu dun mu ji ya zama wajibi akan mu mu duka mu ce yarhamukallah ko in ɗaya ya faɗa ya ɗauke wa sauran cikin masallacin nan wani ya atishawa dukkan mu mun ji shi kenan dukkan mu sai mun ce rahmakallah ko kuma in ya faɗa ya dauke waɗansu malamai suna ganin in ya faɗa ya dauke sauran waɗansu malamai suka ce a ku lura da nassin hadisa kana haqqan ala kulli muslimin sami'a duk wanda ya ji shi to kuma tunda addu'a ce ana so a yi masa da yawa eh, an ya kula lahu yarhamukallah wa amma tasa'ub amma hamma kuwa fa inna ma huwa min shaytan daga shaytan take fa idza tasa'aba ahadukum idan ɗayan ku wato hamma ta kama shi falyaruddahu yayi kokarin mayar da ita kare bari ta zo masata a gurgurdan ikon sa fa inna ahadakum idza tasa'aba domin ɗaya daga cikin ku yayin da yayi hamma dhahika minhu shaytan sai shaytan ya fashe masa da dariya wannan hadisi rawahu bukhari imam bukhari ne rawaito to ya zaka yi ka mayar da ita wasu malamai suka ce gwaji da yau da gobe ya nuna yadda ake a danne hamma in ta kusa zuwa shi ne sai ka haƙoranka na sama sai ka gatse ka na ƙasar su sai ta koma haƙoran sama ka gatse mai leɓan ƙasa in ka gatse haka sai ta koma in kuma ta fi ƙarfin ka hatta riga ta zo to kar ka bar bakin ka buɗe ha a karfe haka dariyar ta ce don za ta yi yawa sai ka rufe bakin ka ko da hannu haka yadda shaitan ba zai gani ba ko da wani kyalle in karfe da hannu yayi in karfe da wani kyalle yayi akwai wanda suke cewa sai dai karfe da bayan hannu haka ba za ka sa cikin tafin hannu ba wanda ya ce haka in kai da wannan yayi in kai da cikin tafin hannu da bayan hannu duk yayi kun gane in kuma da kyalle ne kai haka ko da hannun riga ka kai hamma din karfe kanka kuma duk yayi duk wanda ka sami ikon sa kowanne babu abin da zaka ce a hamma ba wani zikiri da aka tsara da mutum a cikin hamma eh, eh, sun ce to na suka samu magana ne ya ruwaito wannan hadisi hadisi na 884 wa anhu lamiri na kuma zuwa ga abu huraira an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace idza asasa ahadukum idan ɗayan ku yayi atishawa fal falyakul yace alhamdulillah wal yaqul lahu akuhu aw sahibuhu dan uwansa ko abokinsa da ke tare da shi shi kuma yace da shi yarhamukallah wato Allah ji kanka kanka lalle ka tsare masa sharri tunda ko baka son ai maka sharri fasallimu ala anfusikum yani li yusallim ba'dukum wa yuslihu ba'dakum ka duba irin kalmomin da suke fitowa shi mai atishawa ya ce alhamdulillah kai da kaji sai ka ce da shi yarhamukallah to bayan ka ce yarhamukallah shi kuma sai ce mai yahdikumullahu wa yuslihu barakum wato Allah ya shirye ku ya gyara halayenku bal hali Allah ya shirye ku ya gyara halayenku rawahu bukhari kaga da ana yi wa juna addu'a ta gari kenan حديث نتري تكون ana دبير musa al-ash'ari ana أنا musa radiyallahu anhu الله abu musul ash'ari Allah shi kare da gare shi ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah yana cewa idza atasa ahadukum fahamidallah idan ɗayan ku yayi atishawa ya gode ma Allah yace alhamdulillah fashammituhu to ku ce da shi yarhamukallah fa in lam yahmadillah in bai ce alhamdulillah ba fala tusammituhu to kar ku gaishe shi sai ku kyale shi kawai da atishawarsa rawahu muslim muslim ne ya rawaito hadisi na 886 wa an Anas radiyallahu anhu qala atasa rajulani inda nabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu a wurin annabi sai suka yi atishawa suna suna zaune tare da annabi fashamata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar sai annabi fashammata sai annabi ya gayar da dayan bai gayar da dayan ba shi wannan da annabi bai gaishe shi ba sai ya ce atasa fulanun fashammattahu wanda yayi atishawa ka gaishe shi ka ce yarhamukallah wa atastu falam tushammitni ni kuma na nayi atishawa ya manzon Allah baka ce da ni yarhamukallah ba fa qala sai manzon Allah ce hadha hamidallah yo ai wancin ya ce alhamdulillah wa innaka lam tahmadillah kai ko baka ce alhamdulillah ba wato kaga yadda abin yake nan da na fahimta ne kenan ita a ta ba a bin ma'ruf kamar idan ka zama mutum ya yi ba ba za ka masa ga yadda za ka ce ba wani daga yau ya halatta ka faɗa masa wani kila ya jahilci hukuncin amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da masaniyar wancan ya sani me yasa bai ba shi yasa sai ladabtar da shi wajen kin ga yadda shi amma idan mutum bai sani ba sai ka ce ka ce alhamdulillah mana ai alhamdulillah ake faɗa idan ce alhamdulillah sai kuma ka ce to yarhamukallah kaga wannan koda yaro a gida ko mace zai iya yin wannan ya ci shawa bai san me ake cewa sai ka cire shi dan an ya ci alhamdulillah yake cewa in ya faɗa kuma ka sai ka faɗa masa kai kuma abin da ya kamata ka faɗa masa kamar mace ya za ta yarhamukillah eh sai ka canza lamirin حديث نتري تقد تمانين دبكو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عطس وضع يده أو صوبه على فيه wannan hadisi abu hurairah ce manzon Allah ya kasance idan yayi atishawa wada yadahu yakan sanya hannunsa aw sabahu ko tufafinsa a fihi a bakinsa wa khafada aw ghadda biha sautahu yakan sassauta muryarsa da atishawa din wato yakan ba ba za ka makale atishawar ka hana ka fitowa ba amma sai dai ka yi kokari sautin ka ya zanto bai yi kara da yawa ba shakkar ya shakka imma dai ya ce wa biha ko kuma ya ce غض بها صوته duk ko ma'anar su ɗaya ne rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun hadisin karshe da zamu karanta a yau na 888 a na kusa da karshe ne ko wa nabi musa radiyallahu anhu qala كان اليهود يتعاطسون عند inda الله صلى الله عليه وسلم sukan yi atishawa yayin da suke tare da annabi sun kawo masa ziyara ko wani abu haka ya hada su yarjuna an yaqulu lahum suna ta fatan ina ma annabi ce da su yarhamukumullah suna son annabi ce musu haka fa yaqulu annabi sai yake fadin yarhamukumullah kawai sai ya ce yahdikumullah wa yuslihu balakum Allah ya shirye ku Allah ya gyara halayen ku rawahu abu dawud da tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih kaga su kaji mai hude da san gara basa wai suna sai eh, su ba za su yi alhamdulillah ba kuma suna so kuma wai annabi ce musu yarhamukumullah to sai annabi kuma shi ba zai roƙa masa rahman ba amma sai roƙa masa shiriya da gyaran hali wa na bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal daga abu sa'id al-khudri Allah shi kare da gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ta da mutum tabbata gare shi yace hadisi na 889 kenan idza tasa'aba ahadukum idan ɗayan ku yayi atisha mm, abin nan wata ke suna hamma falyumsik biyadihi a fihi ya dora hannunsa akan bakinsa fa inna dan zai iya shiga bakin mutum idan ya bar bakin bai mai ba bai rufe ba to sai sa hannun sai kare idan ya yi hamma wannan hadisi rawahu muslim imam muslim da ya rubuto waɗannan lambobi eh sai ka rufe masa bakin sa ya ci shawa to dan da ya ba ba ba ba abin da zaka ce masa Ah, wanda ai wani abu ne na wanda al'ada ce dai kawai wannan abinda nake so in ce da ku lambobi da ke cikin hadisin a iya samun sabani tsakanin waccan nuska zuwa waccan nuska saboda ƙari ko ragi da ke cikin wani kwafi a akan samu ƙarin waɗansu hadisan wani lokacin kuma a samu ragi to amma nuskar da ke wuri na mawata mu dace wadda shek da labani ya aminta da ita sama da kowace nuska da haka sai na mayar da ita ita ce asali wadda ba ita ba ta zama reshe abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya mana hmm. idan mutum ya magana yana wanka bai laifi ba wani zunubi a kai na wa kusa

abin da ya fi ba da mamaki shine kai wannan tambayar bayan alannan sai da muka jawo ayar muka hada duk gaba daya ka tashi mutum kai ka zauna a wajen bai halatta ba amma dan matsa ayar aisha ta yi ta fasta ko matsa ba ta shi kai ba to ko ya zaki lanshi zofe shi zo me kenan idan an ce ku tashi ku tashi haka aka ce yawwa to kaga ne to ai da ka hada ka da wannan shi yasa nuna ba karin bayani kike ne ba kamar kana ganin sun ci karo da juna idan kun zo wajen mutum ziyara din kuma ya ce shi kenan an tattauna ko an yi majalisin karatu an gama ce to jama'a shi kenan kowa ya tafi gida kowa ya tafi gida sai ku tafi amma kar shi mai majalisi ya ce an tashi kai kuma baka ce ba a tashi ba ina fata an fahimta wanda yake cewa ya halatta tsakanin mace da mace sai musafaha babin musafaha zai zo nan gaba shi za mu shiga ciki insha Allah ko lokacin da idan mutum ya fara atishawa har sai ya yi so hudu zai tsaya to sai ya je na hudun zai alhamdulillah eh sai ya bari sai ya je na hudun sai alhamdulillah daya baka kallafa masa a kace a kowace sai yayi sai fa yan akwai bambancin zamani tsakanin ta farkon da ta biyu akwai wanda zai fara a jere a jere ba ma sai hudu ba sai takwas ko goma ma yakan faru ka ce idan mutum ya haɗu da kafiri akan hanya wato ni ne ma na ce kenan a irin tambayar da bana so kenan wato ni ne ma na ce in karanto hadisi manzo Allah ce idza laqitumuhum fit tariq fattaruhum ila adhiqi kuma kace wai na ce to manzo Allah ne faɗa ba ni bane ba ba na bana ma karanta ragowar tambayar ba wannan yake cewa yana da dan yana da wani dan uwansa ne ko dan uwan mahaifinsa idan yana karatun alkur'ani wani lokaci sai ya rika kuka a hali kuma a waɗansu lokutan a baya baya yin kuka ɗin wasu ake tsammanin cewa kamar ko an jefe shi ne yanzu ka sani ba Allah da kota kawa ta kama shi da tsoron Allah ya yana karatu da kuka kawai zai fi an jefe shi ai illa ne ba a ce kar karanta ba din baka taɓa yin kuka ba a da yin kuka ɗin alama ce ta mai ta imani sai a ce kuma kawai an jefe mutum ya tantance shi ɗin idan ana tattauna da shi bakan ga kakan yi kana karanta ƙur'ani kana kuka ko dan su wurare ne da suke ratsa cikin ka kila yayi bayani sai a gane musamman kuma ka ce da ko limami ne aka cire shi ko menene wani abu da bace haka da ka rubuta a ciki ma'ana dai dan mutum yana kuka a cikin karatun Qur'ani baya nuna cewa wai an jefe shi kenan zato za a kyautata masa cewa imani da kuma tasirantuwa da waɗansu ayoyi na alqur'ani ya sa shi wato yin haka sama da ka ce ko jifan shi aka yi in ba wata alama ka gani ta sarari ba banda kuka idan ana karatu su da wannan sukan so su yi tambaya ga malami amma sai su fara da sallama me ya asalin haka wannan dai bata cikin sallama da za a ce dole sai kai kamar yanzu muna nan tare wani zai tambaya sai ce assalamu alaikum tambaya ta kaza ina ga yan uwa kawai sukan yi wannan sallama dai dan jan hankalin shi malamin da yake karantarwa saboda mutum ya je ho tambaya to amma dai wannan sallama ba shar'anta maka akai aka ce kai ba tunda ba ta shigowa ce ko zuwa wuri eh to ya fi zama ladabi amma kuma ba za ka ce dole bane ba ni ina ganin inda mutum zai daga hannun malamin ya hange shi ce menene zai fi hmm. an ce ba aiwa mai cin abinci da mai alwala ko karatun qur'ani sallama ba wanda ya ce haka mai cin abinci za ka yi masa sallama mai alwala ma za ka yi masa mai karatun qur'ani ma za ka yi masa shi mai alwala lokacin da kai masa sallama yana cikin yin alwalarsa zai iya maimaita zai iya ansa maka mai karatun qur'ani kuma ba zai ansa ba sai ya je karshen aya sai ya maka sallama ya mayar maka da sallama din mai cin abinci kuma sai zai yi maka sallama a yanayin da ya san ba zai kware ba wato kar lokacin da yake haɗiyar abinci ko yake taunawa ba zai iya ansa sallamar ba sai in ya haɗe na bakinsa kafin ya sake ɗiban wani sai ce wa alaikum assalam na'am za a yi sallama wurin karatu yanzu muna cikin karatun nan wani zo zai shigo nan ya zama wajibi ya mana sallama ko mu ce mustahabbi ne yin sallama in mun dauki ra'ayin malaman da suke ganin mustahabbanci mu kuma dole ne mu an